wanka da yana tambaya ina hukuncin wanda bayan ya yi alwala ya yi wanka da wata wankan naba wanka da wata wankan naba wankan naba ne ingantacce da wakaci abin da kawai ya rage gare shi bi masal maliki da dalili cuɗanyawa duk da bayani mun kashi wasu malumma sun ce ba sai an cuɗanya ba wasu malumma sun kashi ana yawa والقول والتدريب عند مالك شرط به يجب ما هنالك والقول والتدريب كل يا وجد الى جماعه مالكيه amma kuma in ya kasance rukunan yakin ba ta ga aiki shawa ai ka bibi ne ka makon tunan yawa da ne in dai ka fara da arwala ka fara ruwan kanka da shawa ka zubo ruwa ko wani su kan kana kana tunan yawa ka sai ka sauka ba za ka yanka ba ka tsare wanka lafiya na sai da ai da wanka da shawa da zuba da hannu guda da ta shawa ne ma nauyin na aka yi ibada na ibada daga hannunka ko kuma sai ka ɗebo hannu ka zuba sai an kai ga tana iya kasa kuma kawai kai ko ka wanka na eh wanda ya zama cikin gulbi shi kuma wajen wankan da zama wankan da zama yayi kuma shi bayan

Allah yana cewa wa zaki nuna la kafi da wata kira a hadda Allah wa rahmu da kuma ajira ali asal bi raha azim na. ko wa zaki nuna la kafi da wata kira kana sun kai da yawa sai ka ce kai abin da haka yi da yawa dubu wani abu shi yawa sai ka abin da yi da yawa shi na iya yin dubu goma ko dubu ko dubu talatin kullum akwai mai dubu da shi to duk adadin da ka yi kana samun lada saboda mun ya aka ba cikin ta hanyar aka rubuta wa mudaka ta zuwa an yi bayani aka ce wannan sabiya da zai lafa a matan mabuta ta kasance tana da rumfun da dino arba ala da wata rumfun da dino dubu hudu dubu hudu ba ko hudu ɗaya ba shi da shi na magana a kai in ya kasance kai yi ba ka da lada ko to guda da lada ko ko ka yaga ce ko da lada cewa an kai ka zikiri Allah da mai yawa ko ya aiki eh, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko ko sannan manzo Allah yana cewa man salla 'alaihi wahidatan sallallahu alaihi ashara wa man salla 'alaihi eh, ashara sallallahu alaihi mi'atan ko wa man salla 'alaihi mi'atan sallallahu alaihi arba wanda ya yi salati goma wani islami guda Allah ya nemi goma wanda ya nemi goma Allah ya nemi ɗari wanda ya nemi ɗari Allah ya nemi dubu al'adadu adadi ya yi kowa ko Allah kuma ba da da manzo Allah ce shi ma nan ba gona da ba Allah zai mai in ka ruwa manzon Allah salati Allah zai ma salati ko inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan kuma gashi nan watan yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama nuna ko wa qabala an an al nuna ko sannan an so a yawaita da salati ga mutu sallallahu alaihi wasallam wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa mani hicin ku wa ta samu ceto na ranar al'umma wanda yake wa salati wanda yake wa salati duk wanda ke wata tsari ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi al'umma shi a gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah da shi ne kuma duk duniya zai yi mafi manzo sallallahu alaihi wasallam yau haka masu cewa adadi ba shaɗi na ba adadi shaɗi na ga abubuwa kuma sannan adadi ka'ida ce wanda ya kasance duk wata bata suna da adadi da suke akwai mai dubu akwai mai dubu akwai mai dubu uku akwai mai dubu hudu akwai mai dubu ishirin duk adadi na ana yi don haka ga ajiba al na wannan nawawi ya rubuta ta yi sun yake a asbabu waɗannan adiba a ruhu wanda wannan ya rubuta a ilu qayyim a jawziyya ko ya rubuta ta yi sanya shi a ruhu dan kadi ba za a ga ainihin hadu da hadu da hadu da da wannan salati sannan akwai tafar da aka rubuta na suke da na kawai kuma sai haina kuma wanda ya kasance an yarda da su an yarda da ilimin su an yarda da gaske su to in kuka so shi koma wajen su ci ba wannan wanda ce in mutum ya yi salati dubu wai da lada shi kawo da ganin ce ba harka ce ta jariya ba harka ce ta ilimi ko addinin mutum ne fara bin hawa shi ilimi tsoron Allah a cikin cikin da a magana kai magana ilimi amma ka sa tsoron Allah cikin cikin magana ka an gane wannan ko don haka suka hawa shi a ilimi hawa don haka ga in ka ce ba sai ka ce malam wani da malam wani da malam wani sun ka ce da wanda ya san da juma'a da na'am yace ya mara da yayi na wani na yayi juma'a da taimama wanda ya sallar juma'a da sallah sai shi ta sai shi ta kuma shi ta ba dan a masaba ta malikiya kawai da da kai sun bayyana cewa wanda ya zo juma'a lokaci ya kule don a karu kan juma'a da bayan mai sai yake yi mai yake yi sallah a hada abin shi mai sallah ya rawa amma akwai kauli da ifi wanda ci shi na kalma shi juma'a ba ba a kawo shi in dai ke kai zama ya gani na ba wani da shi a yaran shi a nan in ce a nan shi hada ba a yi shi kuma ce an ba shi fatawa in yana sallah mai ce da eh, hadisi akwai shi a nan cikin gudun kulmara mai hadisi a kani amma bayan haka nan aisha ta yi rabin wannan hadisi ta ce kuna sun kuma shi mu ko kenan ko da ke kan yin kuna sun kuma ta tamu da kanai kuna sun kuma da tamu da kai kenan cewa ko mace mai janaba ko mace ta jita da haka ga shi kenan dai kaga shi ne ta ba da ba ta da sana babu abin da ne ta ga ko mai sana ta ba ta da sana. malam zan sai karatu tambaya. na'am. game da wanda yake da mata hudu ko abin da bai kai ba hmm. idan ya riga ya raba kwana hmm. sai zan kuma ya yi wannan irin saduwa domin hmm. yin hukunci to eh, ko bayani a kan saduwa da iyali wancan ne mun haɗi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata sana'a ta an cikin dare da sa'a ko na yi an kiyaye wannan to ayyana ta sauran shi na yi kamar ya ba da misali sannan sun ku cece shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam wai in kamar ya kamar ya dawo da wani tafiya idan mutum ya tafiya ya dawo an ka ce ai shi na damar inda ya tuwa shi wani ɗakin ya nemi to sai manzo Allah ya ba su gaba sai ya koyi da goje ya tafi goje ya tafi goje su da rana ya tafi goje su da dare wannan shi a cikin bayani to in mun kuma ga sauri na mu ya wanda zai faru kuma mai mata biyu ko mai mata uku shi a ɗaya yanzu mai mata biyu alal misali a yanzu yoshe zai a kare ranarci da faɗuwar rana kana da kana da zainab kana da amur yuni da yau ran kwanan zainab da rana ta kwari ina ta bai kare ba to gabanin faɗuwar rana sai ta tafi rana na faɗuwa yin amur ya kama ta tafi amur daga kaje wa iyalin kuma da mukamala kuma ai babu lahi wannan ko an ki ayi wannan to yanzu ana nan uku gare ka wannan ta take ta gabanin faruwa da rana na faruwa ta take ta take wannan har kwanan jana bayan ka take ta sai uzu ya kama da rashin lahiya an ɗauke ta an ka asibiti ta ta samu hakuri ma kai da ita ba wanda rashin lafiya ta kama da aka azurta ita ba ta mu ne kamar na'am na'am na'am n'a bara eh ai da ni cewa za a yi ramani sun gujina amma ba za a karanta ba za a yi na na karanta za a yi kuma za a yi rubutu ko ko gaskiya na cikin da hankali ala ba yi kuɗi ba da gaskiya na mun yi alkawari cewa za a yi rubutu a kan hujuna wadda masu tashi hadin ga wajen sallah masu cewa haka mazan Allah bai inda tashi ko amma har harafin ma da kun kai idan kun mata mazan Allah bai tashi haka mazo Allah shi na shi da haka shi na shi da hidin lokacin tashi amma mazo Allah bai hujuna wanda kai ta Allah ya umar kai kuma shi ma saboda rashin lafiya shi tashi haka ba wai ɗaya ne duk saboda tsoro na ba bai da lafiya ne ko mun yi bayani a kan hadisi kuma suna da illa na an kawo hadisi makoni wanda an ke nama zuwa sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi shi na da illa duk da insha Allah za a yi bayani kan nan rubutu na Allah shi salamu alaikum da mutum da Allah da idda na'am ah, me gabara sai ta yi cikin kuɗi a ne sai ce mata ko ba ta yi ginin ba sai asibiti an ka auren da wani jinin da aka gane ba ta da ciki dole da ke auren da ko da gari ko da ma jinin uku ba a gane ba ta da ciki na rayu don yin zamu ya rage yawan nan a ah, ina tambaya akan wani mace wanda ya kasance an ce yadda sai jini amma yanzu aka ce wai idan mace ko asibiti aka auna jinin aka auna fitsarin ta gane ba ta ciki ta samu ta aure wannan ba gaskiya bane kuma za a saboda watan idan mace ta yi bara a ta samu bara a sirrahi haila uku ko haila uku su ne bara a sirrahi to yanzu ana tun da har aka ce su gori ba haka za ce ba su gori to ashe kenan kaga Allah na iya Allah na iya sanya da bayan jini na farko yanzu an misali a samu ciki amma a samu jini na farko an samu ciki a samu jini na biyu an samu ciki a samu jini na uku a shekin nan za ganin jini na uku shi a barna ko kuma tsarki uku saboda ni za su ruwa yin nan an yi hilaba ko sun ka ce alƙur'u damu ko sun ka ce alƙur'u addaburu to in muka ɗauki ɗaya ɗauru a kuma da shi ko muka ɗauki ɗaya a ɗauri da shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salasa da ƙuru'in tsarki uku ko wal ƙato yadda da ƙasa بأنفسهم لا تبصرون an kiyaye wannan to yanzu ashe kenan akwai hikima wadda Allah ya sani kuma akwai abin da Allah ka nuke cewa sai sarki saboda ni ana da samun ciki bayan an samu jini na hudu ana da samun ciki bayan an samu jini na biyu ana da samun ciki bayan an samu jini na uku shi na ma har masabin malikiya suka cewa walau a tafi wa nadu da dole a kasa a madal hamli na hika bihi illa an yanbihu illa an yabihu ولو an walau dallaka da mutum ya saki mace ta tafi da tsari ta samu jini roƙo ta samu jini na biyu ta samu jini na uku ta kai da ko an ta kai da ko to shi ke sai ga ciki ta fito ta cewa da sukin da ka yi mini amma ana da ciki ga shi na ciki ya bayyana to walau a shaddu wa nadi da ta zo da ta da dole a sa a madal hamli da abin da bai kai matuƙa ta mudda a ciki ba shi ne watan shekara hudu ko shekara biyar ɗin da mahaifin na da sau da ya ƙarfi dan nan za a rikashe shi gare shi in la an yi a yi sai ya da ayi ya da an eh, wannan don ga wajen abin da Allah ya ce kawai shi za a saboda Allah ya san zamani zai yi ko to abinda malam da mu ke rika wannan cikin tahiri cewa ya kaje a kan ijma ala anna ahirar ummati mukallaf bi ma kullu biya wa ijma'in ma kuma ya kullu akan cewa al'umma ta farko an tallafa musu abin da an tallafa ma al'umma ta farko an tallafa ma al'umma wa da ta kashe. abin da an tallafa ma al'umma ta farko duk abin da an tallafa ma al'umma ta ta ƙarshe da farko shi ya ta ma ta ƙarshe don haka ashe ke ya ta ma wajen haida wajen da za ka koyo ko na shi an wajibi ne ko ba shi an wajibi ne sahabbai ba ba shi an wajibi ne tabi'ai ba ba shi an wajibi a ta tabi'i na ba don haka da zai ce wasan a wani hadisi ido ala zalika hadisin manzo shi na shi suwa kan wannan manzo Allah shi na cewa wal halalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamah wal halalu ma jara ala lisani ila yawmil qiyamah duk abin da manzo Allah bai ci wanga halan na ba to bai zama halal duk abin da manzo Allah bai ci wanga watan haram na bai zama haram duk abin da manzo Allah bai ci wanga wajibi na ba bai zama wajibi duk abin da manzo Allah ci wanga wajibi na bai zama wajibi don haka ba gusar da za a tuka ya ce wajibi na Allah hannu wa ta'ala ce wajibi na sai dan yi idda ko manzo Allah ce wajibi na sai an yi idda don haka mun kan mun ce wajibi na sai an yi idda ya ga kaulin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga suna sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kitaban wasu sunnata sai an yi idda ka tambayi da wanda malayi eh. akwai wata yan malamai da ta yi rasu eh. sai aka fice zuwa da

da wata yar da aka ce tana ciki ina ganin magana shi akan gado ko sai dai ake tana ciki aka zo aka gaci ta ko ta sa aka gaci ta fitewa da ciki bayan wannan kuma eh, farko ake ne na farko ake ne aka ce ba da ciki aka ce ba da ciki da bincike na bin kuma da aka sake bincike ko sai an gano da ciki ba da shi ne ba wanda ne cikin hasashe na to ana ga hasashe da yake ni da ne ba ba da Allah da shi ne ni ba ko ga abin da hasashe da ne sai maza shi ne kuma da mun mai bayani ne sai mana ai kamar shadda na kaga mutai la yari biyar ni ma koro du wani kai mai sai ce bai sai ka tsaro sai ka so shayin wani so ba so ba a hada iyali da ba har ya fi mutum da nasu har dai kowa ga abin da ya fi shi ko shi ba ma na mutum mutum ya ba mu yafi ba da shi ba. ya fi na ba so yoshi na ga ayat al-qur'ani da hadisi mutu sallallahu alaihi wasallam da kuma yake da yafi ai hada ne wannan wannan ba a yake da yafi sai babu nasi da al-qur'ani ba a yake da yafi sai babu sunna ta mutu sallallahu alaihi wasallam duk da ga abin da Allah ya ce ga abin da mutu sallallahu alaihi wasallam ba mu dan aiki kuma dan ayyuna sace

amma ba da ce ni wani na ba a fara sai ne fito da hakin tana ko sai ta ba da hakin nan ga wani ne ce wani haƙi na na ba ki haka ko har shi a kan mota shi an sa da malikiya da lafa shi an sa da malikiya da lafa shi ne gaba ta ce da ta bashi eh. sai samu wa kada aka ambaci sunan da aka bashi eh. ya ce to sai aka yadda wa da mace da ta ba da kwanan da wata mace

a akwai mace goma sha shida. Na'am. To sai Eh. ta ba damar ya zaɓi mace. Eh. Bai ma da zaɓin su ba sai Allah ya mai shi a yi an matsayin su ba zaɓi. wannan wannan mai na rana ba ta ga lokaci ya doka a bari har rana ba ta yi bayani ko kai shi yana da baya a kan mutum wanda ya kasance wata aka ke yin yin musulun da ina da da mace ya da goma ko kuma ya da hudu ake da hudu ko to dukkan su kuma sun musulun ba haka ce ko bai ba da ko guda daga cikin su ba sai Allah ya nuna su ba. Ke wannan sanda ya a tsada jama'a akwai da aka rana yau ba a samu ƙari karanta su ba kuma ga shi kudu lafi da lokaci ya yi a bari insha Allah wa dan Allah kamar da lafiya to za a fara tambaya ta wanda ya tambaya akan mace mutum wanda ya da yi da mata hudu Allah ya mai da suwa bayan sun zurna sannan kuma da tabbobi da an gama da kusan ciwo cikin tabbobi a karanta su ba don Allah ya hakuri insha Allah ranar zuwa za a karanta